ba kwa so ku sha wahala usaimin na da tafsira cd shek usaimin ina da tafsira cd in ka ji tafsirarsa za ka samu suwa da za ku yi kokar ku samu amma da shi ka sai komi mu ce yin gaji wani zai karu ina da cikin abin da na na na na don na ina na lokaci ke zuwa karatu abin da nake sa shi yake kenan kaset yanzu ina da kaset to sai ba iya shi sa teji teji teji kuma karatu ne yawa cikin kaset to sai musamman Allah ya ba ku ku masu haddace ka haddace abubuwa masu ilmiya da wuri sau sai yanzu ba ke yi kuma dai abin da naku da kuke renawa man jafar akwai kasatinsa wanda ya fara su wanda ya yi suna can mai dubu musamman wanda ya koma farko sura da ya fara na bakar kafin ya kashe shi na farko bakar na zuwa wannan akwai abubuwa da binciken da ya yi su a ciki a takaice ya yi su kaɗan-kaɗan mutum talibin ilimi zai bude masa fahimta shi dai ba wai sauyi amma irin tarkizin da yi abubuwan da ya cikin suratul bakara wani muhimmi jidda da ya kamata talibin ilimi ya yi zai a kai sura abin nan tafsir ya zama na ku mallake su mutum ga buharin dai kuna karantawa ka kaji kayi maimaitawa shi ka shiga cikin waɗannan tafsirin nan wannan rayuwar da muke ciki ba abin da zai samu cikin samu suwan zuci wallahi ba qur'ani da hadisi ba wallahi ba zai ba kuma ba ku da abin nan abin da ake jin labarin duniya da kuna akwai wani kanata ana kira al-mustaqilla da al-rusa safa kullum ana munakasha da yan shi'a za ka taru kwaikwa na ga yadda ake fito da sirrin yan shi'a da manganin su za fito da su a faɗa shirin kara inda su zagi sahabai to kuma a masu rage na ilimi da ayoyin ƙur'an da hadisai dole yanzu rayuwar ilimin lokacin da zai ishe ku ba na neman ilimi na da saboda zamanin cina ce ku yi kokar ku dinga biyo ilimi sau da kafa don ba yana da ce zama mutum ba karatun ilimi ana sa mu dace ake cewa Allah yake cewa wa amma man uce kitabar wara a zahari na fatan gani to iki cewa kitabu bishimali ya kudu kitabu min wara a zahari madama dama ne to za a ba shi littafin bayan sa inda inda inda inda dama ne to da annun dama mai karba mutunci amma zai shimar ne to za a ɗauko annunsa na a soke shi a nan ciki a fito shi baya sha ba su akwai rana a gaban mu an ya mu an ya mu da yalin mu da zuriyar mu da amine mu da musulmi ma baki daya wai su kuma sun ce a ba haka ba na an kwa za mu da aminta kuma shi baya sha ba ka littafi na littafi ai kana ka kana saka kanka ka gani a ciki to ka san dai hanyar da aka yi kuma ka san cewa gidan wuta ne to waɗannan da ake magana za a ba wasu annu dama da annu abu musulmi ne ba kafiri shi ba shi da sabura ba shi da wani list cewa ba shi ta tashi yayi ba abin da shi daga kabin shi wuta musulmi ne da gyabin musulmi suna ake magana kansu musulmin da ba abin da yake dan fashi ne musulmi ne wanda yake yake fito da eh, mutane ke a cikin kabar musulmin da yake cin haram cin da shan a banki yake kuma ya sani ya cin haram musulmi ne ci musulmi ne mai luwaci musulmi ne mai ekbi da keya da adawa da danwansa musulmi ne mai riyan tsiya musulmi ne neman suna za a da ke badan allah ba waɗannan cutukan su zai sa mutum shawara ranar tashin ciyar musulmi ne wanda ke neman dukiya ko ta in hanya isamici musulmi ne jabu ya zauna duk bakin sa ya yi da mutane akdi da hikbi da kyashi da rashin son dan wansa na musulmi waɗannan waɗannan cutar shi ke sa tashin kyawun su zai wannan tarewa da asara daga fara kasala inda muke ciki in wanku suna cikin kawai suna cikin suna neman musulunci da wanda suke nan suna so manzana ce balligu ne alawa amma mutum na zo shi da awan baya shi kan zama gidansa ba a yi da'awa musulmi da mu ne a sa babu addini baya so ma addini ci gaba shi dai ya ci sha a ce musulmi don in mutu a birne shi na to yanzu kuma idan mutum ya ci kuma shi ya ce ya za a biyu ne akwai arne na wanda fage yaki ne dama kamar yadda amerika take yaki musulmi wannan sojoji duk wajen da suke yaki musulmi ko me kuma kai gara ma ba dukiyar su ka dauka ne ka dauka duk arnin da yake fito na fito da yaki to wannan ba tambaya da ta ba su shi na fito da rai amma duk arnin da yake zauna da shi yanzu a nan na gira ko sabon gari ko wani wanda suke zuwa kyakkyawar su har gida su ma gyara wanda su ma gyara wanda su ba jin na gaban su kawai hallelujah ranar ake ne kamar da su kana cika ya ce ai za ka yi na rayuwa me suke ma yanzu eh, su ce ga dama su kaji ne daga nima ake gaba dama ake musulmi mai kuje ce ga kyanin ban da an sai a kiji ka zan ba shi ana yi biya ka ina daga cikin abin da lahira zai biya akwai cutar da an je lahira Allah shi zai biya kamar mutum ne ka ci bashi ka iya kokar ka biya bashi taka amma ka ga ubangijinka ka roke shi kana so ka biya cikin su yaranka a cikin rukun ka kana ce Allah ka bani arziki musamman na da alama anni alama ibn bi halalika ni haram ko bi fatta masuwa duk talibin da ya yi tsarinta da wannan addu'a nema Allah ya biya masa bukata Allah ya sai zuwa mai kana to in yana sai biya ki bashi to tashi tashin ma Allah ya ce na gani yanka wane zai nemi kudin shi Allah ya wane ce wane na jin wani kudi ci Allah ce na biya maka ni yake da shi bai san ba amma duk mutum da yake bi mutum kudi ba da niyan biya kamar yadda yawanci 'yan kasuwar da kuke ka zo kayan wansa ba tare da niyan biya ba ko yake ci ba shi don ku cushe mutum to waɗanda shi biya lahira ko an nuna ne yi an kulla an ka ba taba ne akwai wani abu kuma hmm. wani lokaci da aka fitar da kaya a wajen mu da ya da a cikin da amma na kan an fitar da kaya kaya da na kaya ne na amma ya fitar musu a fitar da shi aka yi aka fitar na ga lokacin da aka ɗauka na ga lokacin da aka yi aka zuba a fitar kai lokacin me matsayin ka ba ni ba yi su lokacin waye kamata ka gaya masa na kana da iko waye kamata ka gaya masa lokacin inda kana inda zaka iya faɗa masa gaskiya ko masa a gaya masa cewa sa ka kudu ne faɗa da masa ta gaya masa me yasa eh ina faɗa masa ma sai na da dawo eh, shi ne da muke da rasa ba yana da hannu bane amma kai na ne na gawo. ya ma ba ka gani lokacin an sa mana hannun ka ba a ce mana lawa kai hakuri ya maka ban da lokacin ka kamar ya to faɗa ne sai shi wato sai ɗaya da cikin su ya ji ba lawan mako ya ji ba wannan abu ya san wannan abin da aka yi sai to yana tuma yana tuma ya ce wani kuma zai ɗauki naira goma ya bani da ya ce to na karba na karba a gaskiya zama ya dama ba nufin ci ba ne to wani naira goma ya gida ya dimmu da koyar da fasu an ya bar aiki ya yi lokacin su ya yi hima wannan wanda yake don su ya bar aiki ne wani su kuma zuwa kuma hayan yanzu naira goma na zuwa kai na. kai ma ka sa ka samu riga auduga mutum da ya sa wando auduga zai iya wuta auduga da wando kaga naira goma wancan da yanzu ai kana lokacin da kake a aiki na gira naira goma ya kai shekara goma sha ah, ya kai shekara ashirin da naira goma yanzu ai wannan rufin ba karamin kuɗi ba ne ya dubu goma ai dubu dubu dubu dubu ɗari biyar ne ah, za ku yi dariya mana yanzu wanda lokacin sai fa sai fa na canja shi naira uku ne ba ɗaya naira uku ne za na canja shi da uku da wani abu kuna magana abinda abubuwan soki ne lokacin fa riyal fa naira nawa ne naira riyal fa naira naira naira biyar ne fa amma yanzu riyal kwaya ɗaya naira arba'in da biyar a hada da wannan ka nemi wannan kuɗin wannan naira goma bai ba shi ba ka ba shi saraka kuma ka tuba ka ci Allah ba ni in ba ka kuma kwanda da shi kan bai ko albashi ne ka nemo daidai naira goma naka ne haƙi ba ba ka ta yi ba ka ba kai dai ka duk haƙƙi ne ka ba wani sadaka ka ce Allah na yi tuba ba zan sake ba na taimaka an shirin don kana da kima su taimaka ba wahala ne ka wani malam ai na sadaka yi na ba zan yi ba ni je ba zan yi ba ai suna jin tsoron ka amma sa ka ciki ne da ka tsaya tsoron da suke ji ya fi zoce ba na bukatun mu da shi ba komai ba na ana ji ne za a ce ba shi kawai da za a ce ne ana jin cewa ana jin cewa wato abin ya fito sai hmm. za a yi eh ko ina wanka a'a ana ji ai ba ka yi nawa ne aka mana bukata a gare ni abin da ka san da abin da ba ka sani ba amma kage ta wani abun ba ba ba shiga shiga ciki ba wallahi ba ruwan kai ka kage musulmi gishirin tafiya ne rashin an kurme muke da shi amma duk mutum za masa kage ba iyaka kuma abin Allah ya sa kage da ake ma ba haka yake ba ka kuma wallahi don an ce kai ka ce kai baka ce ba shi mai ne wallahi wallahi karka damu da wani karka damu da wani ya fito mai rayuwa abin da ya sa mutane suke shan wari yana gan cewa in ya yi kaza za ku rushe bakin aiki ko mai wannan ba zai yi ba bakin aiki fa ba ba ba lalle gar ka tafi surara da kaci farko shi cin haram Allah zai karbi ibada ka ba cin haram farko ibadodi ka ba ta addu'ar ka ba ta to don mai mutum zai yi abin da ibada ta ba shi ne cin haram da ba da shi abin wasa ka ga an hana haram amma yanzu kayan ana sai da shi naira goma shi ka zo ka rasa cewa naira shi za ta shi don ka sai shi ka ga shi da aka naira goma ka saya to shi ka sai ma mutum naira ashirin da a bisa rantsuwar da ka yi ko a bisa faɗan da ka yi da to yana daga cikin asal amwal na sauri ba ba a riba ba ne ma amma ya fito kan riba ya koma kan amwal na sauri ba haka abubuwan suke tafiya kowane babi da nasu abu ne ga shana ta da shi kaza ka zo ka rantsa cewa ga inda kasa saya ko ba ka rantsa ka ce ga ya aka yi domin kai ka samu na abu idan kuma duba rayuwar kuma in ba ki wannan haramun ba ne za ka a rayu a tun kallon ka dan tuba kuma ka bayar ta yi dai ka kace za ka yi ka ce na na na za ka yi ne da yanzu ka ce ala na daina tauba ce كتابه بشماله يأخذ كتابه في fil في المضارع فاعل يقوم ya kuma an ذا wanda za من وراء littafi min wara a bayansa shine yake cewa annan tubula yadda yumna ila ɗinki wata jar yadda shi ma wara zahari an din wannan za a da shi da hannu dama za a da shi da wuyar ai an kwa to wannan kuma a mai da shi durgi bayan wannan shi ne ke fada annan tubla ya da yumna ila unki wata gare da shimar wara a zahar abin da za mu saki ne wakar mujahid aznat sani a taji wa a li rabbiha ta biyayya abin da ubangiji sai sa shi a ciki menene fata kenan wa alkat ma fiha ta fito da abin da yake kunshi a cikin ta umarni aka ba ta ta kunshi gawaki a cikin kasar na aka ci fata aka ci nama aka ci komai shi Allah ya ce kasa marmu abin da ajiyar da nama shine yake ce wa aznat sani a ta ji umarnin Allah a nan ne arne da munafiki ba sai ba kasar fa na Allah kasar kuma ne ci yi fata da jijal komai shi Allah ce kayana shi ne wa alqat ma fiha ta fito da abin da take cikin ta minal mahuta shi ne gawaki wata hallat anu ta hukunta a cikin su ta fito kawai ta hallat ma'ana ba wani abin da ya saura cikin cikin ta ce shi Allah ga kayanka ke yake zazu zilat al-ardu zala wa akhrajat al-ardu shi akala shine abun nowin shine da suke ciki ai kabure kan mutane duniya haka yake makabarta ne wani suka mutu mun zo mun gina kuma haka mun zo mutu wani gina to askar wannan askaran nan shine nauyin da kasa ya su za a da su ba gwa ko ina suke Allah kiyaye yake ah, laili ma wasa wallahi ma wasa sakkata askar shine jama'at dare abin da ya hada min dabacin da abin da ya hada akwai dabbobi ne suke fita da dare ne akwai dabbobi ne suke fita da rana ne to abubuwa ne suka hadu a dare na duk abin da dare ya hada da aljanu da shitanu shine kike wasaffa ba na jama'a min dar wallahi ma wasata dare ina rantsa da dare da abin da dare ya kunshi Allah ya samu gani Hmm. don an lan yahur kalmat yahur man yarja hmm. ana cewa hawatu fulana na hawala na yi kokarin raja a tuhu na yi kokarin mai da shi akan rayuwarsa mutum shi akan rayuwarsa bina yi tulaku ala taraddudi fil amr yawa ma'ana kana fikawa al'amari to shi ana abin da yake ce zanna an la hudu. ina zato bai zai komo ba halittar da aka yi zai sake koma kiyama ba ma'ana an layar ji ilaina mun ka hace shi amma dan adam ina zato ba zai koma wannan ayoyi daga bilabin nasi zuwa har ha za a ga mafi yawa Allah yana maimaita kiyaman ta kuma mafi yawa dan adam ko musulmi ne abinda suke da lakin a kai na kiyama mafi yawa matsalar ya dafa kiyama ba hatta yawanci musulmi suna da walakin a kan kiyama ne shi sa Allah kuma yana maimaita kiyama ne bal mai na daga cikin rukuni manya wanda maka yi rukuni ba arni ne kai akwai kiyama saboda mutane suna gan cewa yau shi mutum ya fito ya je ya dawo me aka gani amma wallahi da mutum na da hankali daga wannan kayan wayan da ake yi na ilimi ka zo nan buga waya ko ya aka yi ne mutum na soje ya dauka waɗannan abubuwa da zamani ya kawo mamakin da yake kunshi ai shi mai yi sama dan adam ya yi baranta na sha'anin allah da kake kallon a ce dawo da gawo wani ta hankali ne ana abu ne mai sauki dawo da gawon shi ne abu mamaki in zumba ba irin ba mutum na zauna na kaga wannan abu ba ne shi ka gan kaɗan ne su sauki fita sauki ne kake bare fara ko ba murya ka ba kan shiga ciki ban kamar lokacin muna yara an ce da mu garman ko kafin garman ko an ce ai mutane a ciki a ciki kanana wada suke irin waɗannan abubuwa mamaki kake yanzu ka tashe yayin mu wanda suka mutu shekara ɗari a ce mutum zai iya gan ana sallama kai ina zauna ne ina kallo yanzu ya dauki abu mamaki ga shi barka ta yanzu zuba internet computer da abin da ka shiga shigo da shi ko nawa ka shigo da shi wannan mamaki ma da wani ne karatu bai kada a magana shi amin Allah fito da gawa a cikin kana sa wannan su a ce da kai ya aka yi waɗannan ba ni adam ne ilimi ne da ya hana wanda kai ma ka ne ba za ka gani ba amma ka je kai kawai ne ka ce wannan abu ina mangar kana ji kuma ka ne ka yi ka ne kai shiru kawai da ke jaya ta kafa gane tunanin ba harsana waya ka yi nan ana jinta ana yi ana kallon wannan ya isa bardan dan adam da yake ci saboda kiyama kagin Allah yake wa zanna zanna Allah ya zo ba zai koma ba wa kale ibn abbas wallahu a'lam bima yu'un Allah shi ya san abin da suka buri da abin da yake zuciyarsu amma nan ya ce ibn abbas ya ce ya shi turo mene ya shi turo nan miya gini da ekiru miya gini mana abin da suke siya da dukiyarsu Allah yana sani saboda shi ne duk ko a sai shirri a kunshi ko a sai abubuwa abin da suke suru abin da suke neman sa wannan shi ne yake cewa wallahu alam bima yuhun Allah ya sa abin da suke saya na aiki na shirri ma'ana wanda suke kashe kudi a kai don su rushe musulunci babu fasofa hasa hisaban yasira nan gaba za masa lissafi lissafi a soki Allah ya samu a ciki alamomi ne tashin kiyama mutum kafin bar duniya Allah zai nuna masa yanzu ba za a gani ba amma wani daga rashin lafiya da zai hutu zai ji shi a jika ba zai rayu ba zai ji a jika cewa wannan cutar da zai tashi ba to haka kuma za ta yi lokacin da zai mutu an kama harshen shara shi shara ina cikin kawo ya san cewa ga yadda zai kare amma dan wuta da kaburan su za a gaya masa ina ganin abubuwan na ba daidai suke ba zai ringa ganin duk ba kai da haka za a birne shi cikin kawo shi ya jiki da tamboyi kuma an tashi shi akan haka kowa lokacin da yake gaban ka shi ne ranar da za a zare ranka ba abin da zai zama maka wani kuma kana jin a jika kai dan wuta saboda ayyukan da kake ba wai an faɗa maka ba kai ayyukan da kake shi ya nuna ka kwace wannan ka kuce wannan ka ci kudin wani kama wannan ka ki kama wannan abin nan duk wannan cewa za a ba mutum ba ma man kuce kitabahu wara a zahari duk waɗannan musulmi ake magana ka ki dama washin sabura ita hadasana amru bin ali hadasana yahya an usman ibn aswad قال samitu ibn abi mulaika samitu aisha radiyallahu anha عنها samitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ha ta canja sa ya an canja sanadi wancan an ce abin mulaika anan kuma yake wa hadathana sulaiman ibn harb hadathana Hamad ibn zaid domin hamad ibn salama bu harbi wato hadisin da ba an ayu an abi an ibn abi mulaika an aisha radiyallahu anha cewa mai annabi sallallahu alaihi wasallam in da sanadi ana so buhari na sai hana maka sanadi guda uku rubuci daya وحدثنا مسدد an yaya an abi yunus hatim ibn abi sagira an abi mulaika sanadin uku kenan an kasim to anan buhari na nuna cewa abi mulaika ya ruwaito wajen na aisha ka tsaye akwai hanyar kuma da ruwaito wajen na aisha ba ya ruwaito wajen kasim na na na ya ruwaito wajen kasim kafin abin da kasim waye wannan ibn wa kanin na na aisha to yake cewa an kadu an aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa ahadu yuhasab ila ahad manzo Allah ce kaji mutum da ake masa lissafi to zai halaka in tashin kiyama ne in ka gana maka tamboyi to kai dan wuta ne shi wannan kasin kasin ibn muhammad ibn abi bakar jikan shi na bakar kasin ibn muhammad ibn abi bakar sauraka haka ɗanin game da na aisha to laisa ahadu yuhasabu illa halak ba wanda in ana masa lissafi ba za shi halaka qalat na naisha ce kuntu ya rasulullah duban da aisha wannan lokacin tana shekar goma sha yace ja'alani allah fida Allah ya sa daga cikin wanda zaka fansa da su duban jumla mufida tana so ta kafa hujja ta alaysa yaqulullah Allah yana cewa manzo Allah azza wa jalla ma fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira kuma ka ce wanda aka masa lissafi zai shiga wuta ku duwa wani baiwa Allah da Allah ya ba da na Aisha cewa ka ka take ta kace duk wanda aka masa lissafi shiga wuta zai kuma ga nan sun Qur'ani lissafi ba aka ce fa sawfa yuhasabu hisaban nan gaba za masa lissafi hisaban ya tsira soki wa yanqalibu ila ahlihi masrura amma kuma ka ce an duba ilimin da tana shekara goma sha wanda yanzu bata gama firamare ba ko jiniya tana na ta sa cikin gaban tana zazzare da tana fasikanci to inda zamani ne dan zamani ne shi manzala ya ba ta jawabi ice zalika am yace wannan da wannan farko abu ne yuradu za a girma mutane wannan farko ne da ce kowane mutum zai san cewa za a bashi takarda an bashi an mika masa za a wannan farko isafin yasira na an mika maka takarda ba wanda aka masa tambaya takarda ya shiga nuka ba ma tambaya ba shine yura arba shine a fito maka rasit soki a ce gungungungun na arab kenan to amma sharrin wa man nukisha wanda aka sai a ce kai mai kayi ta ranar kaza mai kayi ranar ranar kaza don mai aka yi ranar kaza to halaka ya zai halaka kage arab shi na ba kowa to wanda aka ba kowa cikin da an bashi ya hude ya kai to su ne wa yuhasabu hisaban tsira amma wanda aka ce nukisha kai ba ranar kaza kai kaza ba kana da digir maka wannan dan to ka san dare ba zai ma kyau ba le karbu da mutuncin mu isamu an sai ma shi ne da an baka takarda amma takardar da aka baka wanda an ban ka karanta ka gan cewa kai naka soki ne komai a cikin ki an zo kawai ma'auna za ma amma wanda aka ci takardar kuma bayan baka ka ce ranar ka zaba kai ka zaba, kana ce a a ce ranar ka zaba kai a a ana maka munafiki shamana ana maka tambaya kana ba da jawabi ba ranar kaza zaka yi kaza ba kamar yadda yan masu security masu sa bakin tabaro su zo su surubuta kuwanka daga bayan sun kama a ranar kaza ba ka zage shi ba kaza ba ba ran kaza ka zage ne ba suna a kuma su irin wannan bincike babu latakabuna tabaka an tabaka rayuwa za ku ringa hawa yau daji gobe ba daji ku za ku shiga daji gobe ba zafi a shiga cikin rayuwa kaza yau ka shiga wannan dole rayuwa an fito a haka za ka ringa tabaka ka fito halin wannan halin ka shiga wannan halin ka shiga wannan halin wannan ka shiga wannan halin haka rayuwan ku zai kasance haka rayuwan ku zai kasance yake cewa da sana sa'id ibn nadr akhbarna hushaym akhbarna abu bishr ja'far ibn iyas المجاهد قال da ابن عباس تركهن an عن halan ba da الحال wannan ba za ku dawa ma wani hali daya ba yau kuna kaza gobe kuna kaza yau gobe kaza kuna kuna jin daɗi yau gobe ba ku shi a zafi yau gobe ba ku shi rana ana fiki wata rana ana kuka gida a fitar gawa saka ba wanda zai yi halin dawa ma mu daya kullum a cikin wani hali kuke kana daɗi yau gobe ka shiga duniya kana gobe ka shiga wannan haka za ku ta yi har kama da alamu kuma kuma ya san da wannan yau ba ka jin daɗi malaria gobe ka san kana cikin wani azaba gobe kana zama da iyalin lafiya gili babu shi yau ka ce ka yi asara gobe ka samu kuɗi yau ka yi farin ciki gobe ka shiga cikin yau tara ka ne yau kaza eh, yaro na aka haife ka baka da wani abu kana nan yanzu ka zo ka zo ka yi gemu hala kan hala kullum a canje kuɗi da wannan halin za ku ta ciki sabakan an sabakan ba za ku dawo a wani wuri daya ba damunan yau ba shine damunan gobe ba za a gani lokacin kaka Allah ke canja abubuwan ya wuce bi sura haka rayuwa yake na munakashin nan mun karanta wani hadisin wanda yake yayi kusa da wannan wanda yake Allah zai yi interview da kowa wani kaza ba Allah mutum ke layi wani kaza ba wani wani abu da kai a cikin sana bai maka wani kuma me za a ce mu aiki shi evidence wanda in ka ga munakashan ne shin ba kai kaza ba kai kaza ba kai aiki daga nan ka san kuma me kai akwai nan tambaya ai da mun kai abin kirki kaza ne akwai ba za a ci mutum ba ta yi fa'amaman oce ya ce yake cewa fa'amaman oce eh, eh, wa mai aman kara zara ce khaira ya eh, yake cewa kuma wajen da yake cewa an masa latmawazinu wa huwa fi ishat radiya da ma dan san ba zaka zo ma'aikata alherin na rin yayin sharri lokacin da Allah yake maka lissafi yake maka tambaya wani baka yi kaza ka kai kaza kai kaza lokacin kuma kai kaza na ma sutura to na ma sutura duniya na maka sutura lahira kagin labarin ke ba a a. dan ka san kasancewa lokacin da kake maraba kana tunanin da ya tsari tambaya Allah don isan cewa ranar kaza ka ta kuli mutane ka ci amanan kaza Allah ya sani shi sa Allah zai maka kuma Allah yana gama tambaya ka sai mu ka shi mala'iku kuma ga wasu kadda kuma a maka munakasha ga mizani wajen awon mizani shine shari'a ta yake hmm. wannan karin ne sai zama na da alaƙa da faɗin Allah wa ma'adar da ne ya tafi na min misali ne shaidun ba. Eh? eh, saboda waɗannan abin da yake yake mangana lokacin da ya sina nan soke abu ne wajen auda aiki da abubuwan da kaji Allah ya riga masu ji tsoron Allah shanan su daban ne. Tsoron da kuma shi ne ka yi abu dan Allah. Kuma ka yi shi da manzo da ya ce a yi. Ka yi shi a bisa inganci. Mutu yi wa sallan mu ka lura sallan kama kana ga akwai wadaci mutu zai ga sallan da san me yake yi ba. la wala abinda da ke ruku'i bai san abinda da yake ba kuma wuyar ya huta yi ka huta a cikin ibada bai taso ba kar haza yukun sallallahu alaihi wasallam ya ce ibn abbas ya ce in manzan ne faɗa mana abin da muka fara cewa za tabakan nan haka za su kai akwai da suke fara tabaka a cikin haihuwa ne daga jinin soka ne amma tabaka a nan wurin shine halayen da muke ciki yau gobe daji mara daji wata na kana rashin lafiya wata na kana talauci wata na kana za duk wannan halin mutum yake ciki ba inda za a dawo ma daga hali kwaya daya a'a ko ka faɗa suratul buruj al-buruj yana daga cikin abin da ake kira ne a wurin da ya tabbatar ba buruji ba ce suratu a ce daga cikin makiya ne ba ba sura suka ce buruji kawai a cikin abubuwa kalma buruji na aka so sama ana mangana ne irin abubuwan da suke sama da abubuwan da ya kasance a tashbihi na akan abin da na gine-gine shi ake kira buruji alburuj gini ake kira buruj ana kira buruj gini kusur manyan-manyan gini amma na nufi a na sama ka fahim da zo na na me ya kawo wannan jimla ne ala haza na biyu sallallahu ma'ana haza na biyu wannan shine manzon ku ya faɗa ma'ana ina sai jinjira maka hadisi ne kara mujahid wajen la kutil ashabul ukhdud ya ce alhudu shakkul fil ardi hudu shine sage kasa a zuba mutane a ciki a hura wuta kai shi na abin da ake nufi mutane da masu imana na fitine su yanzu muna zaman lafiya ko ya jinin da ya gani dama to irin salon da amerika suka dauka da isra'il shine suke so su koma irin ajin nan da nan gaba musulmi ba zai ci da shi musulmi da amerika ta ci nasara hanyar da ta dauka za ka waye gari ba ka suka ce kai musulmi ne kai kanka shi ka sani kanka abin da suke so su yi yanzu suna surutar da shugabannin namu suna surutar da shugabannin namu ba yadda za a yi mutum kuma sun zama international dan na gira laifi za su zo nan hukuma ne kama ka kama kazan ini ka musu su tafi da kishi abin da suka yi da kai to ko ta ina za ka zo da musulunci ma ba so ka ji shi to in sa an shi ya wuce na asabul ukhdud yanzu duk mutum da yake da gemu ko yana da wani hijabi mace tana son hijabi sha so ta da kai wani irin ajini kake ina fitine ka ko a zuwa ta kashe mutane ka gani shekaran jiya an kashe malamin ahalus suna da iraq baki da kashe su ake ta yi yan shiya sun yi train an ji a ta kashe kafin wannan amerika ne ta yi train Eh, shi tura wani su su kashe shi shi kuma su zuwa kashe duk ɗayan da za a yi a kwata su ya samu damar rike mulkin rike sai da mai shine burinsu waɗannan kuma dabbobin su ta yi kuma duk wannan security a isra'il ne suke tare da amerika ringa wannan abu da wanda zai ce da su su daina saboda kasashen larabawa yanzu misra ne ya hana duk irin mutane da aka kashe gaza daidai mutane mashin lafiya a wucin abincin ba filin abin nan ne misra ne ya hana shigo da yanzu turkiya su suka ba da gidaje yanzu da kasashe duniya da gari gari daban da bai kai gari arba'in an doki abinci da yan jaridu da tsofaffi da yara sun ci za su abinci israel kuma ci zai fito da su yaki kuma sun ce sun fito na tun a kashe su kasashen balarbawa ba a kasa amma kasar misra ramin da take yi tsakanin shi kuma cikin karkashin ramin akwai wajen wucewa shi suka sa kimiyya twazin duk mutum da ya wuce shi ya mutu ba za wuce ba kuma a mutu shugaban falastin kuma haka na an gina ba sa sun yan gaza da sun ce isra'il ba garinsu ba su bai shi ne laifinsu abi isra'ila suna gina suna rushe abin na ce ayyata su ruwa ke yi don shugaban falastin ma albashinsa da abin da yake yi da sojojin kudi daga amurka ke zuwa sau ba da mai gyara su kasashen musulmi kuma waɗannan yan yan hamas suna neman haɗin kai su sun ci shine iran kuma ya wayo ina sai su amma duk da aka zuba zuma yan shiya ba amma kasashen larabawa kuma su domin kuke mu'amala da yan shiya kuma sun ce ku kawo mana mana Allah kada fitine mu Allah mu fitinan duniya Allah ya kiyaye ana cikin fitinan bala'i wa bala abin da Amerika take so ta tsoro kai musulmi bayan da za a kashe malami yanzu kowane ba Amerika bata sani ba ima ta tura ta sassara abubuwan ta yanzu abin sun fito kara ba yadda za a yi she wanda suke da ƙida ahalin na shan gaba da su fada suka yi suka fada sun ce duk shi sun dina dama bush ya ce ya ce za a rarraba su za a rarraba su za a dandana koda su yanzu shi ya fara da kodansa ko cikin taron ya shan kore shi ina nan da sa da sa ba wanda yake ambace shi da alheri na nan da haka Allah zai kama shi kafin dan nan ko dan banza zai yi mamaki ina nan ko ina ya fi taro shi ba wanda yake mutunta shi shirin da shuka yanzu a gaya maka yanzu kasashen duniya ne na turawa da musulmi su ne za su tafi su kai mamuna gaza kullum mutu ake yi amma misra wani da za a wuce mai gina katun abin da kara wuce kuma wajen da aka haka rani da musulmi za su wuce shi yasa faru nan manya-manyan su mutu a ciki kuma isra'ila sai kashe sojan hamas wanda suke yi shi ya shiga kasan dubai har suna tsere. aka je dubai aka shiga otel aka yanka shi aka fita cikin kasan ku akwai maku sako cewa mun fi ku spiriti me yake da waɗannan mutane yanzu suna so su tabbatar ma abu mutane na shi ya yawo shi yanzu suna fito da hotonsa da bindiga da na fito da shi yanzu da bindiga ya fito da shi ga shi na bindiga Eh, don a tabbatar yaro na fai dan ta'adda ne aka zuga wani ba amerika da yanzu an ce an kashe shi ba yaman ne shi mai hutuba ko nan shi ce abu mutar da jarumi ne don ku ji cewa abin da kuma shiri ne don a shigar da nigeria a cikin yan abin ne an yi karsuna daya an yi karsuna biyu yanzu da man kafa da abin da kayi ta tarfa jin sha kama kashe da aka yi da ke yake cewa fatannu innal ladina fatannu mu'mina wal mu'minat wanda suka fitine mu'minin maza da mu'minin mata azabu an masa azaba ne wa kare ibn azab fi kauli ta'ala alwadud ya yace wajen da Allah ce huwa ghafur wadud alwadud alhabib masri Alhabib Almajid Alkarim suna ya Allah ne to ko za ku ba ni ku dan jira ne ko ya za a yi a wani daura aure da rura irin ku ne wanda naci bai hada Allah da ni za ku dan jira ne an ce karfe goma wani naci ne za kuma zuwa da wuri a idan mun kai awa da yake za ku jira ne jin dawo ko kuwa ku muna munakasha ko kuwa la ku jini kuma laifin jini ne to wani zai zauna nana karatu a'a an ga munakasha ban ce ba laifi a fara karatun daga suratul talaq ana karanta wannan munakasha wa zai zo ya zauna nan ban ce haram ba ne ya zo fada nasa wani masa tambaya abinda ya za sa ce makafi abinda muke so wanda ya zama ba biya ba ku zai ba zai karanta hadisi guda uku sai sauka wani kuma ya zo in ya yi ba daidai ba ce to a ai zan na da shugaban na zaune shugaban bai zo ba ina yana zo na shugaba zo ka zauna nan shi ka zafi mutum da zai karanta shi su uku ibrahim an daina magana da kai ai kwan bi ba gan ka ai an ki an yadda da ki yadda da kai shi ba zo ka zauna nan sai zo ka zo ka farko a ji su za a fara za ka za ka ringa zaba mutum ya zo ne karanta a ji su uku in ya kan a ji su zai sha ibu na aka sha ai ya yi ko yi ban ya gama shi ka ce wani shi ka haishe na zo ko shekarar shi na zo na ba ku izini jafar bismillah ka zo ka karanta hadisi uku hudu a nan in ya yi daidai a soke shi ka ringa kira kowane mutum da kar wani tashi duk wanda ko kama ruwa kara yadda na zo salamu alaikum bismillah karanta hadisin duk wanda ka ce bai tashi tashi zaunan in ka karanta